بسم الله الرحمن الرحيم الإمام القيم عليه رحمة الله هنا فدي أتشل تافن سأل وابل الصيب من الكلم الطيب ينا من شرح ونن حديث نا الحارث الأشعري أبندا annabi Yahaya alaihi salam Allah ya umarce shi ya faɗa ma mabiyansa kalmomi biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace su a cikin wannan hadisin sannan kuma bayan haka manzon Allah sama yace zai ƙara mana abubuwa biyar ya kara mana to babban malami al-Imam al-Qayyim a wannan littafi nasa da ke gaban mu al-Wabil as-Sayyib min al-Kalim tayyib shi ya zama yana sharhin wannan hadisi ai umarni na farko da annabi ya haya ya isar shine yace amurukum ko an ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a shine abu na farko ko cewa kada ai shirka an tabudullaha wala tushriku bihi shay'a wa inna masala man ashraka billahi kamathali rajulin ishtara 'abdan min khalisi malihi bi dhahabin aw warqin ko faqala lahu hadhihi dari wa hadha amali fa'mal wa addi ilayya fakana ya'mal wa yu'addi ila ghayri sayyidihi shi yace fa ayyukum yarda an ya kuna 'abduhu kadhalika kaga la ahada yarda ko an kuna abduhu kazalika. to to shine sai ya ce an yana mana bayani kan shirka tunda ita ce gaba ta farko a cikin hadisin sai ya ce wa zulmu inda Allah azza wa jalla yawmal qiyamati lahu dawawinu salasatu zalunci a wurin Allah madaukakin sarki ranar tashin alkiyama to yana da wasu kundaye guda uku akwai wasu kundaye guda uku na zalunci a wajen Allah ranar lahira Allah maɗaukakin sarki dai ya rubuta zaluncin da bayi suka yi ne a cikin waɗannan kundayen guda uku akwai kundin farko zalunci ne a cikin sa zaluncin da bayi suka yi babban zalunci shine na farko sannan akwai kundi na biyu shine zalunci mabi da shi akwai kundi na uku shine zalunci mafi kankanta a cikin nau'ukan zalunci da bayi suka yi kuma duk Allah ta'ala ya tattara nau'ukan wannan zaluncin da bayi suka yi a cikin waɗannan kundayen guda uku diwanul la yaghfiru Allahu minhu shay'an idan aka je filin tashin alkiyama to akwai diwanin zalunci wanda Allah baya gafarta shi ko abu kwara ɗaya ba zai gafarta ba wahwa shirku bihi wannan shine shirka ga Allah madaukakin sarki hada Allah ta'ala da wani a cikin ibada hada Allah madaukakin sarki da wani a cikin ibada to wannan shine babban zalunci wanda idan mutum ya tafi har aka zo filin tashin alkiyama to Allah madaukakin sarki baya gafarta wannan fa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi domin Allah baya gafartawa a hada shi da wani a cikin bauta أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عبدني وأشرك فيه معي غيري تركته وشركه Allah ta shi ba ruwan da kamfani Allah bai san kamfani kamfani ya ibada ka hada Allah madaukakin sarki ka ce shi kamfani ka hada kamfani sai Allah ya ce to duk shiyas din ya bamma da shiyas ɗin da dividends din duk ka tafi ya bamma waɗanda ka haɗa shi da su shi bai da bukata komai su kuma a lokacin ba su da komai shi dai da bukatar komai su kuma a lokacin ba su da komai kuma an haɗa ka da su an ce ka tafi wajen su biya ka kaga mutum ya shiga uku to wannan diwani na farko kenan kundi na farko kenan wa diwanul la yatruku Allah ta'ala minhu shay'a akwai kuma kundin da Allah madaukakin sarki baya barin komai shi kuma ba zai kyala komai ba a ciki sai ya fitar da shi sai idan wanda aka mawa ya yafi wa huwa zulmul ibadi ba'dihim ba'da shine zaluncin da babu suke ma junan su a tsakanin junan su wancan ya cuci wannan wancan ya cuci wancan malamai suna cewa az-zulmu ala nau'aini akwai zulmun maddi akwai kuma zulmun adabi idan suka ce az-zulmul maddi shine zalunci na mutum ya kwace ma wani dukiya shine az-zulmu bil yadi kenan shine manzo sama yace al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi sai az-zulmu al-adabi az-zulmu al-adabi shine zalunci na baki abinda mutum ya cuci wani da shi ya gulmarsa ya ayyara shi ya aibanta shi akan abinda bayi da hakki a kansa ya ce maka yayi alhali bai yi ba ya ci naman shi duk wannan yana cin abin da malamai suke ce mishi az adabi az adabi wancan shi kuma az-zulmul maddi to dukkanin su Allah madaukakin sarki baya kyala wani abu a cikin su sai an zo filin tashin alkiyama sai Alhassanatu hasanatu fa inna Allah ta'ala yastawfihi kullahu Allah na cika wannan zaluncin gabaki ɗaya da bayi suke yi a tsakanin junansu ya cika wannan kundin tam ya zo da shi filin tashin alkiyama shi kenan sai ayi alhasanatu was sayiat wanda aka zalunta sai a ɗibo ladan wanda ya zalunce shi a bashi idan bai da lada shi ne zaluncin to sai a ɗebo zunubin wanda aka zalunta sai a lafka ma azzalimin shi kenan sai a tafi da shi wuta shi yasa kada mutum ya sake wani da yake ƙarƙashinsa ya zalunce shi ko da da misƙalu zarra ne mata ce ‘ya'ya ne a kai shugaba ne kake da waɗanda suke ka kowa ya zama ka shi ne ka ba shi haƙƙinsa yadda Allah maɗaukacin sarki ya umarni da a ba shi ce kada ka take ka tafi filin tashin alƙiyama akwai haƙƙin wani a kanka kowa ka biya ta ka ba shi haƙƙinsa wanda manzal sama abin da ya karantar da mu kenan na umar radiyallahu ta'ala anhu har dabbobi yakan bi titi ya rika ciccika titi da hannunsa sai a ce ya amiral mumin ala tad'uhu li umara'ika sai ka kyala wannan aikin mana gwamnonin kasi da ummalika da ma'aikatan kasi ce ranar lahira idan wani jaki ya zo ya ɗibo kaya turgude ya faɗi kafin a nemi ummalu umar to yutlabu umar umar za a fara nema ba ummalu umar ba to su haka suka fahimta wa diwanun la ya'ba'u Allahu bihi shay'a sannan akwai kuma zaluncin da diwanin kundin zaluncin da Allah madaukakin sarki bai cika damuwa da shi ba Allah madaukakin sarki bai bai daga kai ya kalli wannan wa huwa zulmul abdi nafsuhu bainahu wa bain rabbih azza wa jalla shine zalincin bawa tsakaninsa da kan da ubangijinsa kamar misali mutum ya ƙi bauta ma Allah maɗaukacin sarki amma ba shirka yi ba to kaga wannan zalunci ne wanda bai kai waɗancan ba domin a wajen Allah maɗaukacin sarki ya ce in Allah ya ga dama ya gafarta ma mutum sannan zulmul insani nafsahu akwai zalunta kai al-imam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yace kamar mutum yana jin bacci ya ƙi yin bacci kamar misali mutum yana jin yunwa ya cin abinci kamar misalin mutum ya kwanta rabin jikinsa na inuwa rabin jikinsa na na rana kamar misalin mutum ya tafiya da takalmi wari daya duk shehu islam taymiya ya ce wannan nau'un min anwa'i zulmin insani nafsuhu nau'i ne daga cikin nau'in zalunci mutum ya zalunci kansa mun gane an fa inna hadha ad-diwan akhaffu ad-dawawin wa asra'uha mahwan wannan diwanin na uku wannan kundin na uku zulmul insani nafsuhu shine kundin da Allah madaukaki ne yafi sauki kuma shi Allah madaukakin sarki yafi saurin share shi shi Allah madaukakin sarki ya share ma mutum shi yasa in mutum ya mutu yana sabo ma damar ba mushriki bane shi ba tahiri bane shi ba a ɗan asiri ba ne shi ba shirka yake yi ba ba kafirci yake yi ba to ana fatan ka kai shi ka kyale shi da ubangijin sai masa hukunci shi na imamu tahawi alaihi rahmatullah yake faɗa mana a cin aqidar sai yake cewa wala najzimu li ahadin min ahli al bi jannatin wala nar mu ahli sunna wal jama'a ba ma yankewa jazman mu ce ai wani na wuta in kowa na na aljanna ma damar yana cikin ahalul kibla in an ci ahlul shi shine wanda a bi ash-shahadataini wanda ya tabbatar da la ilaha illallah muhammadun rasulullah sannan babu wani abin da ya bayyana a gare mu ya fitar da shi daga musulunci wannan nan ana ɗaukar su duk ana ce musu a cikin ahlul qibla ake ce musu to ba za ka ce wani ya mutu ka ce wani na aljanna ba ba za ka ce kuma wane na wuta ba ma damar yana cin ahalul kibla ne shi dai ya ce nufsinu zanna lit shi muna kyautata zato ga wanda ya mutu yana ma'alla ɗa'a. sannan wani nu'akkidu haufa alal ashi muna ƙarfafa tsoro ga mutumin da ya mutu yana saɓan Allah mutumin da ya mutu yana da'a ga Allah to muna kyautata masa zaton cewa Allah madaukakin sarki zai gafarta masa zunuban da ya mutu yana yi muna masa fatan haka amma kuma Allah madaukakin sarki ya ga dama sai masa azaba shi ko wanda ya mutu yana saɓo, shi kuma muna karfafa tsoro akan cewa muna jin tsoron Allah madaukakin sarki zai masa azaba shi ma kuma a karkashin mashi'ar Allah yake idan Allah ya ga dama sai iya gafarta masa ya yafe masa ba tare da ya masa azaba ba fa inna fa innahu fa innahu taubati domin irin wannan zaluncin Allah madaukakin sarki na iya gafarta ma mutum ta hanyar tuba to amma nan in yace yumhadu taubati ai hatta shirku yumhadu tauba har shirka ma ana gafarta ma mutum da tuba domin tuba mutum yana yin ta ne kafin ya mutu ai inna Allah yaqbalu taubata abdihi ma lam yugharkir Allah yana karɓan tubar bawarsa matuƙar bawan bai kai matsayi na gargara ba in bawa bai kai matsayi na gargara ba to ana fatan in ya tuba Allah madaukakin sarki zai gafarta masa to kaga nan cewa yumhabit taubati cewa shi akhaffu akhaffu dawawi to ai sauran ba domin shi kanshi zulmul ibadi ba'dihim ba'dan ai yumhabit tauba daga cikin shuruɗu tauba idan ya kasance zaluntar bayi mutum ya akwai raddul mazalim raddul mazalim mutum ya da abin da ya zalunta bayan ka kawo duka waɗancan sharuɗan da suke kawowa istighfarun bil lisan iqla'un bil abdan niyyatu tarki al bil janan mufaraqatu sayyi'il khillal to sai kuma sai su kawo raddul mazalim raddul mazalim mutum in ya zalunci wani to ya mayar ya yi istighfari da baki sannan ya daina saban sata da kwanciyar majirbi akan dukiyar al'umma ya daina yi da gaɓoɓi sannan kuma ya ɗaura niyya a zuciyarsa ba zai sake koma ma wannan zunubin ba sannan kuma na hudu ya rabu da waɗanda suke haɗuwa da su su ƙara zero daga ɗari ya zama dubu daga dubu ya zama dubu goma daga dubu goma ya zama dubu ɗari daga dubu ɗari a ƙara ɗaya ya zama miliyan ɗaya to ya yi mufaraka da su ya rabu da su to sai kuma ya raddul mazalimi ko nawa ya sata sai ya maida ko kuma ya fito duk waɗanda ya zalunta ya bi su ɗaya bayan ɗaya ya neme su su gafarta masa in sun gafarta masa to shi kenan to kaga duk waɗancan ma yuhabit tauba wal istighfar sannan Allah zai iya gafarta wa mutum da istighfari me yasa ma ne bambanta at-tauba da al-istighfar istighfari wani zai iya maka wani zai iya maka istighfari sallah da ake ma mutum idan ya mutu ai neman masa gafara ake yi in an je kabari an rufe mutum ana neman masa gafara sai manzo ne ce istaghfiru liman li akhikum aw yastaghfiru li nafsihi وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل هذا استغفروا لأخيكم كنيما من أمان تغافر أشي قد يغفر قد يستغفر الإنسان لأخيه أما هل يتوب أحد لأخيه هذا أشي من بنشن سأفيليك الاستغفار قد يصدر من الغير لكن التوبة لا تصدر إلا من العامل نفسه shi wanda ya zunubin shi ne kadai zai iya tuba amma istighfar wani zai iya maka kuma Allah madaukakin sarki ya karba shi yasa qur'ani yace istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum munafikai ko ka neman musu gafara ko ka neman musu kai in zaka neman musu gafara to 70 Allah ba zai taba gafarta musu ba kaga ashe ana neman mu wani gafara kenan wal hasanati mahiyati sannan kuma da kyawawan ayyuka waɗanda suke suke shafe zunubai wal masa'ibil al muqaffirati sannan da musibu waɗanda su ma ta sanadiyar su Allah madaukakin sarki na yafe mu mutum zunubi manzo Allah sassu ne ce idza ahabba Allahu abdan ibtala in Allah na son ka sai jarrabe ka idan ya jarrabe ka din nan sai ya amfani da wannan jarabawar sai ya share maka wani zunubi a wata riwayar hadisi sahihi manzo Allah yana cewa idza ahabba Allahu 'abdahu 'addala lahu 'uqubatahu fid dunya idan Allah yana son bawa sai masa azaba a duniya in Allah madaukakin sarki yana son bawa in bawan ya sabo sai Allah madaukakin sarki ya gaggauta masa uquba a duniya sai ya jarrabe shi da wata musiba ana fatan wannan jarabawar ta zama sanadiyar da za a goge masa alhakin nan da ya ɗauka a yayi masa a shafe masa zunubansa to duk ana wannan wa nahwi dalika da makamantan haka bi khilafi diwani shirki malam yace sabanin kundin shirka fa innahu la yumha illa bit tauhidi wannan kundin ba a yafe shi sai da tauhidi ka ga idza idza ashraka al-insanu qabla mautihi wa taba wa wahada ka gani shike wa diwanul mazalimi la yumha illa bil khuruj minha ila arbabiha wa istihlalihim minha sannan diwani kundin zalunci da mutum yayi na bayi to ba zai iya yiwuwa Allah ya shafe mutum ba a lahira illa bil khuruj minha sai dai idan mutum ya fita daga wannan mazalim din zalunce zaluncen da yayi ila arbabiha ya mai da hakkoki zuwa ga masu su wastihlalihim minha sannan kuma ya ba su kayan su ya zaunar da su a ciki ya kai musu kayan su mutum ya zalunci ya mai da abin da ya zalunta zuwa ga masu su to wannan ta sanadiyar sa mutum in ya je lahira sai Allah madaukakin sarki ya yafe masa wannan zunubin da na duniya na zaluntar bayi saboda ya raddul mazalim kaga akwai aiki to wannan mala yace da wawin kenan guda uku shi yace wannan ma kana shirku a azama dawawin salatati inda Allah azza wa jalla harrama aljannata ala ahlihi lokacin da shirka ta kasance ita ce mafi girman kundaye na zalunci guda uku nan a wurin Allah mabuwaye da ɗaukata. to harrama aljannata ala ahlihi sai Allah madaukakin zaki ya haramta aljanna ga mai shirka فلا تدخل الجنة نفس مشركة ونري مشركي بذيش شقاء الجنة أو فو في إسان الإمام القيم يمن يمن نسيها يقبات الد مفؤولي أكن فئلي يتي والشركة فهذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان سوى الشرك فحذره فهذا شركة وأنه من نوع لنا تقديمي لتأخيري على رجل هنا إيه. شكين سيقوجي لنا مبالغة تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم لنا فائدا تدمي لنا فائدا مبالغة أما أمغانا والشرك فحذره ka ga shirka ka nisance ta fashinkun zahirun akwai shirka babba ta fili zalƙis qismu laysa biqabil al-ghufran wannan kasan Allah baya gafarta ma mutum in ya mutu yana yi ya take wa huwa niddilar nidd lirrahmani rikan ma Allah kishiya min hajirin dutse ne wa min insani ko ko a dan adam ne yad'uhu mutum ya rika kiran wa yuhibbuhu yuhibbu yad'uhu aw yaghduhu ya rika kiransa ko ya rika raja'i a wajensa thumma yakhafuhu sannan ya rika jin tsoronsa wa yuhibbuhu kama habbati dayyani ya so shi kamar yadda yake son Allah to wannan nau'in shirkan Allah baya gafarta ma mutum to shine yace fala tadkhulul jannata nafsun mushrikatun wani rai mushriki mai shirka ba shi ba aljanna wa inna ma ha ahlut tauhidi waɗanda za su shiga aljanna Sune masu tauhidi fa inna tauhida huwa miftahu babiha domin tauhidi shine mabudin kofa aljanna duk wanda ya tafi aljanna to ga mabudin aljanna nan kaga mu cewa ake an ba mutum makullin aljanna a Najeriya sai a siyar ma mutum da kuɗi wallahi wannan ba labari ba ne na ga mutumin da yana nan da rai har yanzu bai mutu ba wallahi aka siyar mishi da makullin aljanna makulli sosai aka bashi ya biya ma dudin kuɗi wai makullin aljanna aka bashi ya siya to tauhidi shine mabudin aljanna faman lam yakun ma'ahu miftahul lam lam yuftah lahu babuha duk mutumin da bai da mabudin kofa to ba za a taɓa buɗe masa kofa ba wa kazalika in ata bi miftahin haka nan da zai zo da mabudi la asnana lahu sai dai wannan mabudin bai da bai da bai da haƙora eh dandan kawai kamar cokali ya zo da shi mabudi ne amma kamar cokali la asnana lahu bai da haƙora to lam yumkin al-fathu lahu bihi to ba zai yiwu ya bude kofar nan da wannan bubudin ba ko ya bude to shine sai ya ce wa asnanu hadha miftahi to ya ci ya ci gaba da sharhi ne ya ci gaba da sharhi wa inna allaha amarakum bis salati wa amarakum bis siya wa amurukum bis siyami ko to shine sai ya ce wa asnanu hadha miftahi mabudin kai haƙoran wannan mabudin na shiga aljanna hiya salatu sallah kun ga shine wa amurkum bis salati kina wasiyam wasiyamu da azumi والزكاة da zakka wal hajju da hajji wal jihadu da jihadi wal amru bil ma'rufi da umarni da abu mai kyau wan nahyu anil munkari da kuma hani game da abin da ba shi da kyau wa sidqul hadisi da magana ta gaskiya wa ada'ul amanati da isar da amana wa silatul rahimi da kuma sada zumunta wa birrul walidaini da kuma kyautata ma iyaye to waɗannan sune sune waɗannan haƙoran mabuɗin aljanna Mabuɗin aljanna tauhidi to amma kada kuma ka zo da mabudi mai kama da cokali kuma ka ce kana son ya shiga cikin kuba ko ya shiga cikin kwaɗo kuma ya buɗe maka ba zai buɗe ba ba ma zai shiga ba balle har ya iya juyuwa balle har ya iya buɗe ƙofa shi kuma ka zo da sallah a matsayin haƙori na farko ka zo da azumi shi ma haƙori ne ka zo da zakka ita ma haƙori ne sannan hajji sannan aljihadu fi sabilillah sannan al'amru bil sannan annahyu anil munkari sannan sidqul hadisi ada'ul amanati silatul rahimi sannan bigul walidaini kaga dai kenan mutum ya zo da musulunci ga baki daya tauhidi shi ke sama shine mabudin su kuma sune suke matsayin haƙoran mabudin sai kawai a sa a cikin kuba ta kofa sai kawai kofa sai ta buɗe kawai shi nan sai a shige aljanna kaga wani zubin ai mutum zai iya zuwa da mabuɗin in ya zo a sa a sa ya ki buɗewa sai a je sai a ce sai an tafi wajen masu mabuɗi masu yin makulli akwai wane mai makulli a je a duba sai su je su sai an gugurji an feffeke can an feffeke can to shine fa akai mutum wuta shine sai a zo ana sa wannan mabuɗin sai a buɗe shikenan sai a shige amma sai da ai aka koce mabuɗin ko to shine mutum zai koko Allah shi kyauta to waɗannan bayanai masu tsada da babban malami al-Imam yake mana ba abin da muka fi bukata a yanzu irin na gyaran zuciya Allah subhanahu wata'ala ya ƙara gyara mana zukatanmu Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkaha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha na'am